Hakan ya faru ne a yunkurin da ƙungiyar horewa take so ta gani na biyayya ga umarnin kotun koli wanda ya tsawaita wa'adin halascin amfani da kuɗin zuwa ƙarshen wannan shekara da muke ciki. A wata takarda mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar Emmanuel Onwubiko wanda aka ba manema labarai, Ƙungiyar ta koka kan irin halin ko in kula da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele da shugaba Buhari suka yi wa umarnin kotun kolin inda ya ce sun gallaza wa 'yan Najeriya azaba kan rashin kuɗi. Unwubiko ya ce waɗannan manyan shugabanni guda biyu su ne suke tafiyar da ƙasar yadda suke so ba tare da tausayin halin da 'yan ƙasa suke ciki na rashi ba. Onwubiko ya ce ƙungiyar ba ta yarda da irin wannan mataki da zai sake ruguza tattalin arzikin ƙasar ba saboda haka yana kira kira ga Emefiele da Buhari su sauka daga mukamansu domin sun gaza. Amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya nazari ne akan muhimmancin sauya kuɗin da kuma irin alherin da zai kawo wa ƙasa idan an bi tsarin da kyau. Dolen dole ne a tsare-tsaren kula da irin waɗannan kuɗaɗe sai a gane cewa tattalin arzikin ƙasan kuma yawan kuɗi nawa yake buƙata domin a daidaita farashi a cikin kasan wanda aikin babban banki ne ya yi wannan sannan kuma kowane ɗan ƙasa shi ma yana da nasu gudunmuwan da zai bayar domin ci gaban tattalin arzikin ƙasa na wurin kula da kuɗaɗen da aka buga a ƙasan domin duk kuɗin da aka buga a ƙasan wanda ɗan ƙasan ya ci karo da su to ba fa kuɗinsa ba ne a'a wani kuɗi ne da aka ba shi na biyan wasu buƙatuwa da ya yi ma tattalin arzikin kasan ake biyan sa wanda shi ma wajibi ya kai waɗannan kuɗaɗe inda za su daɗa taimaka ma wasu su ma su biya bukatunsu. Amma wata 'yar kasuwa mai shagon gyarawa mata gashi a Abuja, Nkechi Okoli, ta ce wannan mataki a daidai wannan lokaci bai mata daɗi ba. Gaskiya ce amana mu. Don gashi yanzu a gama canja kudin nan komin da mu biya za cire mana kudi a banki. In mu yi transfer za cire, mu je POS za cire. Duka dan kankananan kudin da muna samu an karba mana duka a banki kuma yanzu kuma ku dawo saboda Allah ku dawo kuma ku ce a dawo da tsohon kudin ya kuna mana haka gwamnati dala ku yi hankuri ku ji tausayin tallaka garin nan ku ji tausayin mu daya cikin 'ƴa'ƴan kwamitin wucin gadi da majalisar wakilai ta kafa domin ta duba tsarin sauyin kuɗin hafiz kawu ya ba da shawara cewa hanya ɗaya ce babban bankin najeriya zai ɗauka da zai kawo wa mutane sauki a yanzu shawara ita kanta babban maki, ai in kun ce kun kawo 200 500 me zai hana ai har yanzu naira 150 ba a daina amfani da ta ko making ɗinta available ta zama cewa ta wadata talaka ba zai kuka ba in a ce akwai naira 50 50 akwai naira 100 ba wanda zai yi kuka an ta wadata saboda yanzu wani in ka bashi zai je ya biya bukatar sa da wannan ba zai yi tunanin cewa sai ya ga 500 ko 1000 ba saboda haka kira da muke yi mu dan al'umma muke yi kuma don ƙasar ta ci gaba muke yau in ƙasa ta lalace dukkan mu ta shafe mu ƙungiyar ta ce maza maza a ɗauki mataki na soke dukkanin tsare-tsaren da wannan gwamnati ta kawo domin ta riga ta yi wa ƙasar illa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.